Nazira sarkin waka ya kammala ginin ƙayataccen gidansa. 'Yan fim sun kaɗu da mutuwar jaruma Hannatu Umar. Duk da cewa tsohuwar jaruma Murgayya Hannatu Umar Sani ta daɗe da barin masana'anta shirya fina-finai ta Kannywood, abokan sana'arta ba su manta da ita ba. Sun nuna kaɗuwa da alhinin rasuwar da ta faru a jiya a Abuja, musamman ganin ba jinya ta yi ba, duk inda ka leƙa a social media sai addu'a Allah ya ji kanta za ka gani hakan ya nuna ta zauna lafiya da abokan sana'arta bayan labarin rasuwata da mujallar fim ta buga a jiya mutane da dama sun rika tambayar wace ce hannatu umar sani wasu basu ma santa a fim ba saboda ta daɗe da barin industry ciki ku haddada dama daga cikin 'yan fim maza da mata na wannan zamanin domin ba su yi rayuwa da ita a masana'antar ba hannatu ta rasu ba zato ba tsammani tana da kimanin shekaru 34 a duniya mujallar fim ta gano cewa ita ce 'yar auta a su ta rasu ta ta guda goma a raye Anatri ta fara yin fim ne a kamfanin Lerawa Production na fitaccen producer nan mazaunin Kaduna wato El Sa'id Yakubu Lere. Yakubu Lere wanda shi ma mutuwar ta girgiza shi ya faɗa wa mujallar fim cewa sunan fim ɗin da Anatri ta fara yi shine Ummi inda ta fito tare da Safiya Musa da Sadiya Gali a matsayin jarumai. Jarumin fim ɗin shine Sani Musa Danja. Hanata da Sani sun yi waka a fim din mai takin da soyayya na fito yarinya da soyayya zan koma gida ya ce a lokacin shekarun ta goma sha hudu kacal ta shiga harka fim ne da amincewar iyayenta duka ya ce baki da baki mahaifinta ya bashi amanarta a lokacin da ya sanya ta a fim domin ya taimaka mata a harkar fim Lera ya ɗauki hannatu ya kai ta kano ya haɗa ta da sani danja wanda a lokacin yana soyayya da maryam abubakar jan kunne sai ya kasance hannatu da maryam su ne jarumai mata na kamfanin two effect empire na sassani danja da yakubu muhammad daga nan sani ya shiga soyayya da ita kuma ƙaunar da ke tsakaninsu ta ɗore har mai rabawa ta raba murgayyar ta yi fina-finai da dama a kamfanin two effect da ma wasu kamfanonin wanda ya sa kusan sai da ta danne wasu daga cikin jaruman kanewar da tauraron sai ke haskawa a wancan lokacin daga baya ta yi aure to amma sai auren ya mutu kuma ba ta haihu ba ta ɗan yi ƙoƙarin komawa harkar fim inda sani danja ya rika jefa ta a cikin wasu fina-finai sai dai ba tasiri ba da yake bata dawo harkar gadan-gadan ba kuma mata koma karatu a jami'a Ahmadu Bello da ke Zaria. Ba mu san matsayin ta ba kafin Allah ya ɗauki ranta, amma mun san takan je wajen yayinta da ke aure a Abuja ta dan zauna sannan ta koma gida Kaduna. Ashe wannan zuwan da ta yi inda ta ɗan yi makonni a Abuja shine zuwan ta na karshe Allahu Akbar. Wata mace a gidan nasu ta faɗawa wa cewa Hannatu ta tashi lafiya lau a jiya da safe. Ta fito za ta je falo ta karya kumallo sai ta yanke jiki ta faɗi ƙarshen tafiyar ta kenan. Mijiyar ta ce an yi jana'izar ta da misalin karfe hudu na yamma a babban masallacin ƙasa da ke Abuja. Allah ya ji kanta da rahama. Amin. A nan kuma shahararren mawaƙin nan ne da ake wa lakabi da sarkin waka. Ke murnar kammala ginin wani katafaren sabon gidansa da ya gina, da ya lashe miliyoyin naira. Wanda ya wallafa hoton gidan da dan mota motarsa a ƙofar gidan gami da rubuta. Sarkin waka mansion alhamdulillah. Tsarawa da zanawa Okasha ƙarƙashin kulawar injiniya Nazir da Mustapha Timoni. Abokan sana'arsa da masoya an hita taya shi murna da yi masa fatan alkhairi inda wani daga cikin na cikin nazirin ya samu ɗauko bidiyon cikin gidan yayin da abokan sarkin waka suka je taya shi murna kammala ginin kamar yadda za ku gani sarkin waka sabon gidan shi ga alhajin muna ba ban a gidan nan kun gan shi ga gidan nan da sarkin wakaci ga dogon jatun ga alhaji fadar ga takalmin wanka nan ana yi aina ba sai amma ba kano aina dama wannan a Ah? dan gwada daga a Ah? sai ka bai ciya ba sai ba daga ne yanzu ba turkiya kai su sai ka kure ne na ga ba ku ji ku da turki ba ne ana biyu nan za mu tafiya ka تاكم وان كان دول سرو دعوة صح يا علاج فدنا الله أكبر دولي daga ina ne zuwa ina kake dauka iya je mashaka girman falon nan a ya ga ya ga ya ga kai ah, wallahi ah. kuma nan da kake gani kai nan ka daukar lan har can fa bai zuwa nan wanda ah, duka ya gidan sarkin wata ta gwata kujera daga nan zuwa can kallashi ba zo ka da nan shi wannan shi ko ya wannan abu amma wannan ne wannan da eh, to wannan shi ko na to ya சேர்ந்து தெய்வார் mu wannan ba su taɓa ma ita ƙasa da miliyan uku biyar ba wallahi amma da ka zauna za ka ji ka zauna a kudin ka ta ce mu wai na je ina ina ina ina shi ina gani ya kamata. ina ina ina ina ina ina ina ina can ne shi ma wannan ne ba kawo shi ba duk ba sun sa a gida dai ka kai wahala remote za a yi remote ne ga shi eh? sarkin waka kofan sarkin waka akbar Allah kaga baka sani ba yau shi wa duk wanda za a sai dai a yi mai irin namu gaskiya dai kuwa kawo zai kallo a gidan naka kai ne wani ɗauko wannan tsarin ba haka ba ne ba ni da shi muka haɗa maganar wannan maka gaskiya ba a a a sami gidan da ba saboda gidan da mu mun ni ba saboda gidan nan ne muna nuna comparative sai ya kawo ya ci mu rabon mu da wani mu ba kai aikin na kuma yi ka ka kada lokaci mai aiki ne to ni a ganin ka wannan aiki ma ka duk wannan ma ko ya ga ku za ta yi ma za ta iya koma ta bincani a gidan sarkin waka Sister ɗauka a kai shi ne. Can da hannun san yi abin jan. neman kare. Waɗanda kuma

ana danna ya ok motocin ga motocin wannan ba su taɓa ma ita ƙasa da miliyan uku biyar ba wallahi amma da ka zauna za ka zauna a kuɗinka.

da mun tun Allah ya arziki kawai sai zan yi kawai daga an zo ɗauka za a kada an zo ɗauka za a sa shi amma a wata uku na ƙari shi kaga baka sani ba yau shi wa duk wanda za a sai dai a yi mai irin namu gaskiya ne gaskiya ne gaskiya dai kwa kawo zai kallo a gidan naka kai ne wani wannan tsarin ba haka bane ba ni da shi muka haɗa maganar wannan maka gaskiya ba a a a muna nuna comparative sai ya kamu ya ci murabun mu da wani da ana kwari muna yi mana alhaji Allah sun yi da aka sa ya zo ya shekara goma so wannan ka'idar garanti din sama shekara talatin da wani abu wannan na kai shi guda to in ya mutu in ya mutu ba mai musu haka amma mutuwar ya danganta biyu ce idan kai wasa da wuta ne amma da ma da wuta kusa ne. biyu ya amma wuta a cikin hukunin nan ya danganta kuma kullum ma nake ganin kama za a yi miya yanzu kaga ga wannan sassaƙa ta da hannu ake kai ta ko ka kuma su ne na wajen kai kuma na gaba irin ta sa gaskiya na ma kayan gwarin in na shigo ma da na interest bakin falo ban bakin space ban shigo in ka san abin da ina ci gaba da yin amma za mai kuma yasa ban shiga cikin gidan da aina ba sai amma ba ba aina ta ma wannan a dan gwada daga a a na saka ba shi ba a daga ne yanzu ba turkiya kai sai ka kure ne na ga ba ku zi ku ɗauko ta kula da ba ba ga ba ne. Ana biyu nan za mu tafiya. Za su yi ban maka kuma sai su ba ɗaya da ba ɗaya. Kuke ya yi baka wata. Takalmin wanka nan dole. Sarauta a wasa. Kai kuma na gaba irin suka sa. Gaskiya na ruwa kayan Amma da shi in na shigo ma da iyakaci na interest bakin falo ban shi bakin space ban a ciki ka san abin da zai suna ci gaba da yin abu da mai sauki da yasa ban shiga cikin da wannan ma ko ya ban ku za ta ma za ta iya koma a gidan sarkin waka by 100. wannan ko ɗan abin da sai su ta ɗauka a kai shi ne can da abin san ne ka san ne ko abin jan mun je Lagos neman kare waɗanda kuma kare ne ina zane ina ina ina zane da kawo kai kai ma da kare abba ya akan na ka ga nan ne ya ne ka ce ba

in na biyo wai ga kuma ka sa ta a da. gunda wallahi fata ne ya sa ma wannan wallahi ado ado za ka yi da mutane Assalamu alaikum wa rahmatullah al'ummar duniya sunana Abdullahi shugaban cibiyar bada magunguna na kashful alil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 Cibiyar Kashful Alil muna binciko magunguna ne tare da ƙwararru masana binciken itatuwa daga ƙasashe daban-daban, kamar ƙasar Egypt, ƙasar Sin da ma sauran ƙasashe na Larabawa. Ina masu fama da matsaloli na rashin haihuwa, matsala ta ciwon ƙoda da sikila har ma da ciwon hanta. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magani akan kowace irin larura har ma da matsala ta jinnu, iska, sihiri da sammu duk muna ba da magani. Za ku same mu a jihar Borno cikin garin Maiduguri, titin Kwastin opposite da Marazen jikin Yunal inda ake gwaje-gwaje. A Kano muna titin Zoo Road opposite Sahat Store cikin Maria Plaza. A birnin tarayya Abuja muna Kuje. Sannan a jihar Gombe muna cikin Ummi Plaza. A jihar Lagos muna Agege Morikas. sannan a jihar katsina muna opposite da riyadul qur'an a garin mubi za a same mu a daidai bakin kasuwa a jihar kaduna muna hayin rigasa cikin musayyab plaza a jihar sokoto muna kofar taramniya sannan a jihar bauchi ma za ku same mu a cikin aib plaza al'ummar jamhuriyar Nijar za ku same mu a garin yamai sannan a maraɗi muna kusa da kasuwa grand marche de maraɗi cibiyar kashful alil muna tura magani a duk inda kuke a faɗin duniya cibiyarmu ta kashful alil tana marhaba da kowa